الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da mu muna sallama a gare ku sallama ta musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma muna godiya ga Allah ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan shiri namu mai albarka wato sahabbai manya ɗiban fari shirin da manufarsa ita ce ya yi bayani akan matsayi da darajoji da falaloli da albarkatai da alkhairai da Allah ta'ala ya ba su habban annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu san waɗannan alkhairan mu san waɗannan albarkatan mu san waɗannan falalolin da darajojin mu gane cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manyan mutane ne masu daraja masu kima Allah subhanahu wa ta'ala bai halarci wasu mutane ba bayan annabawansa da suka kai darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine majalisunmu na biyar a majalisunmu na hudu idan masu bin mu basu manta ba mun fara bayani akan hanyoyi da ake bi a gane waye sahabi a inda muka fara kawo maganar babban malami al-imam abul fida ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى أمر يدي كاو أنم بياني أشيلة تافنسا واتو البائس الحفيف الاختصار علوم الحديث ناشا يكي من بياني كان هنو إندا أكي داني تشيوا وانا صحابين إندا مكا أنبتي تشيوا الإمام الكثير يكي تشي منا وتؤرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر ana gane wane sahabi ne ta hanyar tawaturanci mun yi bayani ne ake nufi da tawaturanci wa bi akhbarin mustafiza sannan al-imam ibn kathir rahimahullah ta'ala yace ana sanin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar riwayoyi waɗanda suka kasance masu yawa in an ce Al'akbaru akhbarul mustafiza su ne dai ake ce musu al-akhbarul mashhura a wurin malaman hadisi duk da wasu malamai suna ganin akwai bambanci tsakanin a siffanta hadisi da mashhuri ko a siffanta shi da mustafidi amma dai kauli rajihi wato magana wacce tafi inganci wacce aka rinjayar ita ce in an ce mustafid shine mashhur wato adadin masu ba da labari ya kasance yana da yawa amma dai adadin nasu bai kai adadi na yawan mutawatirai ba amma dai sun fi mutum uku ko kuma daga mutum uku zuwa adadin da bai kai adadin da za a ce tawaturanci ba to ana sanin sahabi ta wannan hanyar sannan wataratan bi shahadati ghayrihi min as-sahabati da al ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace sannan ana sanin sahabi ta hanyar dan uwansa sahabi ya bada shaida kansa kamar yadda muka buga misali a darasin baya cewa سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يا تبتر من زشوى صحابي المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه صحاب النبي صلى الله عليه وسلم دو من حسيدنا علي رضي الله تعالى عنه دكنسا يكي تشيوى كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته من لي sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ni na kasance mutum ne mai yawan zubar da maziyi sai na ji kunyar in tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mutumin da maziyi ya zuban masa shin yana da alwala ko bai da alwala ya kuma zai yi a shari'ar musulunci saboda matsayin maɗiyarsa a wajena domin mun sani cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sirkin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wato sayyidina ali yana auren diyar annabi sallallahu alaihi wasallam na fatima radiyallahu ta'ala anha shi ya ji kunyar ya zo yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya Sai sayyidina ali ke cewa fa amartu al-miqdad ibn al-aswad fa sha'alahu shi na umarci sayyiduna al-miqdad ibn al-aswad ya je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a game da hukuncin da mutumin da ya zama yana zubar da mazi ko kuma ya zubar da mazi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa yake cewa yandahu farjahu wa yatawadda a wata riwaya yaghshilu farjahu wa yatawadda wanda haka ta faru da shi to ana umartar sa a shar'ance da yi tsarki ya wanke gabansa sannan kuma ya yi alwala wannan hadisi al imam bukhari da imam muslim da wasu daga cikin masu riwayar hadisi dukkanin su ruwaita muhalli shahid a wannan hadisin sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar mana ta hanyar shaidarsa cewa al-miqdar min al radiyallahu anhu sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya ta uku da al'imam na kafirin rahimahullahu ta'ala ya ambata mana ka gane sahabi ina jin a wannan gabar muka tsaya shi al'imam na kafirin yake cewa wataratan bi riwayatihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam sama'an aw mushahadatan ma'al mu'asarati sannan ana sanin sahabi a ce wani sahabi ne ta hanyar ya kasance riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam sama'an kamar ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan mutum ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu to wannan yana nuna shi sahabi ne a asali shi yasa idan wanda ba sahabi ba ya zo ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu malaman mu na hadisi ce su ma wannan hadisin hukunci da cewa hadisi ne murshidi wato hadisin da wanda ba sahabi ba kanin sahabi wato tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhali shi kuma bai rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam au mushahadatan ko kuma ya bada labarin cewa a gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza wanda bai rayu da manzon Allah ta sallallahu alaihi zai bada labari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kaza ba ko ya aikata abu kaza ko kuma an yi abu kaza a gabansa wannan sharaɗi ne na sahabi shi kaɗai yake da wannan ikon da zai iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ya ce an yi abu kaza a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يشي أنا سن صحابي تقيد جتكم وأنن هنيوين غداه دي أنبتا منا إن من لسا فاسو سوني نفرقو الإمام ابن كثير يشي منا التواتر ya kasance ɗindin sahabbai masu yawan gaske wadda al'ada lafiyayya da hankali lafiyayye ba za su iya musu cewa wannan sahabi ba ne idan suka ji adadin sahabban da suka ruwaito cewa wane sahabiyin ko hadisan da suka zo suka tabbatar ko riwayoyin da suka zo suka tabbatar cewa wane sahabiyin wannan ita ce hanya ta farko wato at-tawatur sannan kuma shi hanya ta biyu al-ikhbar an tariqi al-istifada ko an tariqi ash-shuhra ya zama an samo hadisai waɗanda ba su kai haddu tawatur ba ba su kai matsayin tawaturanci ba amma dai su ma suna da yawa to su ma wannan hanya ce da take ta biyu da aka tabbatar da cewa wane sahabi ne hanya ta uku kamar yadda al-imam ibn rahimahullahu ta'ala ya ambata mana yace shahadatu ghayrihi min as-sahabati lahu wani sahabin ba shi bai masa shaida idan sahabi ya dan uwansa shaida cewa wani sahabi ne to wannan shaidar da sahabi sananne ya dan uwansa sahabi to ta mai da wannan ɗan uwan nasa sahabi hanya ta hudu da imam kafirin ya ambata mana ita ce hanya ta karshe a wurinsa ita ce riwayatu hu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sama'an aw mushahadatan ya kasance mutum ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yana faɗin kaza ko kuma ya ga manzo Allah sallallahu ya faɗi kaza ko kuma a gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza to a wajen al-Imam Ibn Kathir ta'ala waɗannan su ne hanyoyi guda hudu da ake tabbatar da cewa wani sahabi ne a matsayin mu na waɗanda muke rayuwa a irin wannan lokacin da waɗanda suke kafin mu mu da muke rayuwa a karni na sha biyar na hijira to ba mu da wata hanyar da za mu gane wani sahabi ne idan ba mun bi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin guda hudu ba da al'imam na kafirin shi a wajen su ya ambata mana duk da wasu malaman sun ƙara wata hanyar kamar yadda za mu gani nan gaba kuma mu ji insha Allah ta'ala amma shi al'imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba shi yake ce mana الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا وذلك بأشياء هن يرد أكي بي شواوانة وانا صحابيني تهنويني ما سيوا أنا سن وانا صحابيني توسو كبرها كبر أولها هن تفرخو أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي ya tabbata ta hanyar tawaturanci cewa wane sahabi ne ce nan al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya dace da Al'imamu ibn kathirin rahimahullahu ta'ala a game da wannan hanyar ta gane sahabi ta farko wato dariqut tawatur idan aka ruwaito riwayoyi masu ɗimbin yawa daga sahabbai masu ɗimbin yawa su ma waɗanda suka ruwaito shi daga wajensu suna da yawa to wannan ya mai da mutum ya zama sahabi kamar yadda muka misali da sahabbantaka sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba wani musulmi lafiyayyen musulmi mai imani wanda yake da aqida salimiya sahihiya da za a ambaci sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce bai san sahabi bane kai har ma a al'adar hausawa su idan mutum sunansa abubakar sai ka ji ana ce masa sahabi sahabi wannan kuma sun dace da abin da alkur'ani ya ambata domin alkur'ani shine ya ce iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce ma sahibinsa wato abokinsa wanda suke tare da shi la tahzan ka shiga damuwa Karka damu inna Allah ma'ana lalle Allah ta'ala yana nan tare da mu yana tare da mu da iliminsa yana tare da mu da taimakonsa yana tare da mu da soyayyarsa yana tare da mu a matsayin ya yadda da abin da muke aikatawa hijiran nan da muka yi akan idanuwansa muke yi kuma tabbas shi ke tsare mu ba zai bari abokanan gaba su cin mana har su ci mana mutunci ko kuma su raba mu da rayuwar mu ba wannan hanya ta farko kenan a wajen al'imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala ta hanyar sanin sahabi sai ya ce mabi bil istifadati wa shuhurati sannan ana sanin sahabi ta hanyar istifada da shuhura kun ga kamar yadda muka ambata ɗazu cewa da istifada da juhura ma'anar su da a siffanta riwaya da mustafida ko abu a siffanta ta da mashura. a wajen mafiyancin malamai abu ɗaya ne wato ya zama an samu riwaya ta wuce daga mutum uku zuwa sama eh zuwa sama to zai iya yiwa a ruwaito riwayoyi uku fiye da uku amma ba su kai matsayin riwayar da ake ce mata riwaya mutawatira ba cewa wani sahabi ne to wannan ita ce hanya ta biyu wacce mun yi bayani kanta a lokacin da muke kawo maganar babban malami al-imam ibn kafir hanya ta uku ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن lahusu له صحبة مثلا hanya ta uku ita ma al'imam ibn hajar ya dace da al'imam ibn kafirin a kanta sahabi ya yi shaida ga ɗan uwansa sahabi cewa wane sahabi ne idan sahabi sananne ta hanyar tawaturanci ko ta hanyar istifada da shuhura ya yi ma wani sahabi ɗan uwansa shaida cewa wane sahabi ne to wannan shaidar ta mai da wannan ya zama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya ta uku a wajen al'imam ibn hajar kuma suna tafiya daidai da al'imam ibn kathirin rahimahullahu ta'ala hanya ta hudu wa an وكذا عن آحاد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد وهو raji'u wannan hanya ta hudu al'imam ibn hajar ya saba ma al'imam ibn kafirin a kansa al'imam ibn kafirin bai kawo ta ba a cin alba'isul hadith amma al-imam ibn hajar ya kawo mana ita a cikin wannan littafi nasu al-isaba fi tamyiz sahaba me ce wannan hanyar take miki? wannan hanya ita ce tabi'i in an ce tabi'i shine wanda yake ya rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu yana musulmi wannan shine tabi'i to sai tabi'i ko da kwara ɗaya ne sai ya shaida cewa sahabi kuwa ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam in wannan na faruwa ne a ƙananan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai a samu wani babban tabi'i sai ya shaida cewa wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imam ibn hajar yake cewa ala qabuli tazkiyati min wahidi kan ra'ayin da ke ganin cewa ana karɓan shaida tsarkake wane ko kuma ba da shaida game da wane ta hanyar mutum ɗaya sai ce wa huwa kuma wannan ita ce magana wacce take marin jayiya cewa ya halasta a musulunci idan mutum amintacce ne shi to shi kaɗai zai iya ba da shaidar cewa wane mutumin kirki duk da a mas'aloli na fiqhu akwai mas'aloli da yawa da ake da su akwai inda shari'ar musulunci ta sanya shaida ana bukatar hudu kamar tabbatar da zina kun gwamna ai tabbatar da zina ba ana bayani bane akan cewa wani tsarkake shi ake a nan ma ai ai ai cewa ake wani mutumin banza ne domin wanda za a masa shaida yayin zina kaga tajrihin sa ake ba taskiyar sa ake yi ba wato ana ana ana ana ana ana aibanta shi ne ana cewa gashi ya aikata wani abu da Allah ta'ala bai yarda da shi ba amma abin da ya shafi tazkiya tsarkake mutum shi yasa malamai suka ce da wani mutum mutumin kirki wanda mutane kusan duk sun san sa mutumin kirki ne sai a samu wasu mutum hudu su zo su ce sun gan shi yana lalata da wata sai a samu wani mutum ɗaya shi ko mutumin kirki shi kaɗai sai ya zo ya ce duk abin da suka faɗin nan ƙarya ne wasu malamai suna ganin shaidar ta shi kadai din nan ta rusa duka shaidun da waɗannan mutanen suka bada su hudu shi kadai shi yasa limam na hajar ya ce nan ala qabuli ce alwahid wa huwa rajihu ya kasance a kan ra'ayin malaman da suke ganin cewa ana karɓar shaida ta tsarkake wani da ba da shaida ta kirki game da shi idan mutum ɗaya ya ba da shaida game da shi a yi so daga idan tabi'i amintaccen tabi'i fiƙa ya zo ya ba da shaida cewa wani sahabi ne to za a karɓi wannan shaidar tasa kuma wannan shaidar tasa sai a yi aiki da ita ta mai da wannan mutumin da ya ce sahabi ne sahabi wannan ita ce hanya ta hudu ta gane sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka ce ya ambata a cikin littafin sa al-isaba fi tamyiz sahaba hanya ta biyar ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة أنا صحابي sannan hanya ta biyar ta ƙarshe a wajen al'imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala ita ce mutum da kansa ya zo ya ce shi sahabi ne amma sai ya sa masa ƙaiki sai ya ce idan kana sabita al'adalati wal mu'asara idan aka tabbatar da cewa tabbas shi adili ne za mu zo nan gaba insha Allah ta'ala ba da daɗewa ba a wasu darussan mu masu biye ma wannan mu yi bayani akan al'adala domin yana da alaka da bincike a game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malaman mu suna da ka'ida da suke cewa as-sahabatu kulluhum udulu sahabban annabi sallallahu alaihi dukkanin su adalai ne amma sauran waɗanda ba sahabban annabi sallallahu alaihi su ana bincike akan adalar mutum to idan mutum an tabbatar da shi adili ne a sa, kuma aka tabbatar da cewa ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama domin in ba mu manta ba ba kawai yin zamani da annabi sallallahu ke mai da mutum ya zama sahabi ba akwai wasu sharuɗan guda biyu wato al-imanu bin nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da liqa'ihi sannan kuma al-mautu ala al-imani din mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama hala hayatin nabi din a lokacin da annabi ke da rai sannan kuma ya mutu yana musulmi bayan ya yi rayuwa da annabi sallama to shine na al-imam bin hajar yake ce mana kenan za a iya karɓan shaida ta mutum shi da kan kansa ya zo ya ce shi sahabi ne idan an tabbatar da cewa wannan nan mutumin kirki ne sharaɗin farko ce shi mutumin kirki ne ba a tuhuma shi da ƙarya ba a tuhuma shi da wani abu mara kyau shi ya zo ya ce shi sahabi ne sannan na biyu an tabbatar da cewa ya ni da annabi sallallahu alaihi wasallam to dama abubuwan da ake ta baba a kansu su ne sauran biyan ko kuma a ce ɗaya babba wannan ɗayan babba shine shin hal amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam shin yayi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ke da rai ko ko sai bayan annabi sallallahu alaihi ya rasu sannan ya imani da shi to sai aka tabbatar da cewa eh na farko shi mutumin kirki ba a tuhumar sa da ƙarya na biyu kuma aka tabbatar da yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya zo da kansa ya ce shi sahabi ne to sai a cika masa sauran sauran shi ne sai a tabbatar masa tun da ya yi ikirari da kansa cewa shi sahabi ne kuma shi mutumin kirki ne ba a tuhumarsa da ƙarya to sai a ce eh an yadda kai imani da annabi sallallahu alaihi a lokacin da annabi sama ke da rai yanzu fatan da muke maka shine ka mutu kana mummuni wannan ga mutanen da suka rayu suke rayuwa da shi yazo ya ce musu su sahabi ne mu kuma da muka karanta a cikin littafi aka ce wane ya zo ya ce shi sahabi ne a gaban waɗanda ya rayuwa da shi, kuma su sun tabbatar da cewa shi mutumin kirki ne sannan suka tabbatar da eh tabbas yayi rayuwa da annabi sallama sai suka tabbasan masa da cewa eh imani da manzon sama lokacin da ke yake da rai kuma suka shaida cewa har annabi har ya rasu yana ne imani da Allah subhanahu wataala to mu ma a wajen mu ɗan baya babu abin da ya rage a gare mu illa mu yi wuya mu yadda cewa wannan nan sahabi ne in ya ruwaito mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karɓe shi ɗari bisa ɗari wajibi ne idan wannan hadisin ya biyo ta hanya ingantacciya kubutacciya a wurin malaman hadisi sharɗan duk karɓan hadisi sun tabbata a cikin wannan riwayar tasa to za mu karɓi wannan riwayar tasa kuma mu tabbatar da cewa shi sahabi ne sannan kuma lokacin da aka ambace shi zamu masa addu'a mu ce masa radiyallahu anhu wato Allah ya yarda da shi sannan idan muka rubuta sunansa zamu rubuta radiyallahu anhu a gaban sunansa wato Allah ya yarda da shi wannan shine abin da al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin littafin sa al-Isaba fi as-sahaba kenan zamu iya cewa hanyoyin da ake gane sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinmu na masu bincike ko a matsayinmu na masu rayuwa a ƙarni na sha biyar da waɗanda suke mu amma ba sahabban ba ne su hanyoyi ne kamar haka hanya ta farko akwai hanyoyi guda uku da aka yi ittifaki a kansu al'imam ibn hajar ya kawo mana su sannan al'imam ibn kahirin ya kawo mana su sun yi ittifaki a kansu sai kuma al'imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake banta da daya ita ce cewa mutum yayi riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala yake banta da biyu wato tabi'i shaida ga sahabi sannan ɗayan hanyar ta ƙarshe ita ce wacce muka gama bayani a kanta shi sahabin ya zo ya bayani a kanta kenan muna iya cewa akwai hanyoyi guda shida waɗanda suke tabbatattu ana karɓar su a matsayin cewa su ne hanyoyin da ake gwada wane sahabi ne ko ba sahabi ba ne ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin guda shida su ake ansa a tabbatar da cewa wane sahabi ne ko kuma idan bai cika waɗannan ka'idojin ba ba za mu gane cewa wane sahabi ba ne alhamdulillah duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka yi rubuce-rubuce a kansu waɗannan ƙa'idojin suka bi domin tabbatar da sahabban takas ana nuna mana lokaci ya matso So da haka insha Allah ta'ala a nan zamu nan kafin haka kafin darasi mai zuwa muna ma juna addu'a Allah ya ƙara tabbatar da mu akan aƙida salimiya sahihiya ya taimake mu kuma ya ba mu ikon koyi da waɗannan manya-manyan bayi na gari waɗanda da koyi da su ake samun alkhairi domin su ne tsani tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne tsani tsakaninmu da alkur'ani mai girma su suka rubuto mana alkur'ani su suka rubuto mana hadisi ba da dan su ba ba za mu san alkur'ani ba ba da dan su ba ba za mu san sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba da dan su ba ma da ba za mu tsinci kanmu a matsayin musulmai ba su suka zo da musuluncin nan suka karantar da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu albarka ya ƙara yadda a gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara saukar da alkhairi a cikin mu shugabannin mu Allah ci gaba da musu jagoranci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk